الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبن لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبن لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد فيا أيها الإخوات نحييكم بتهية الإسلامية فهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا ينقار جدد قوديا الله سبحانه وتعالى ما يكوى ما يكومي da cikin yaddarsa da lamun cewa sa ya haɗa mu a wannan masallaci na sultan ibrahim da suki don ci gaban karatun da aka fara jiya allah mu ne maka godiya da wannan ni'ima kuma mu ne muku sallama ta musulunci da fatar amincin allah ya tabbata a gare mu baki ɗaya a insha allahu za mu ɗora ga irin inda muka tsaya jiya muna fatar allah ka yi muna mawafaka kuma ya amfanar da mu abin da daidai kurakurai kuma Allah ya share a zukatanmu kuma kada ya kama mu Allah ramma muna cikin bayanin wata aya kila kana iya tuna ayar da muka tsaya kamin wadda muka jayo sai ka sake dawo mana da ita na'am أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير طيب آه منا مغانا كان وقالوا اتخذ الله ولدا آه منا مغانا كان عند يهوداوا da nasarawa da sauran larabawa suka riƙi cewa Allah yana da ‘ya'ya to ciki ne alaramma ya jayo muna ayar da yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne su kuma nasara suka ce isa ɗan Allah ne to sai muka jayo aya a cikin bakara inda Allah yake nuna muna matsayi walintakar da Allah yawa shi uzairu din wanda har ya ja yahudawa suke ganin ya cancanta a ce ya zama ɗan Allah to shine an ran ya koro mana kisa ayar ina ganin mun kai wurin cewa wanzur ilahi marika wali na ja'alaka ayatan linnas haka ne ko nan sai lokaci yayi sai muka kwana to kuma za mu ɗora daga nan bayan duk abin da Allah ya faɗa can mun ce dama jakin uzairu ya zamo sakilato kashi ne kawai zalla ba komi tattare da shi bayan uzairu ya shekara ɗari mace jaki ne shekara ɗari mace ga abinci ne shekara ɗari bai lalace ba ga Jus abin da yake sha shekara ɗari bai lalace ba kun san hannun tambaya ni ce wace ce cikin ku ta ce ƙwararriya a wurin iya abinci wadda za ta yi abinci hi wata ɗaya bai lalace ba wace ce ƙwararriya da ta iya haɗa kayan shaye-shaye ba na ƙwaya ba fa e kayan shaye-shaye irin na daɗi haka wadda za ta haɗa saboda ƙwarewa ta haɗa su yi wata ba su lalace ba to ga shekara ɗari cikin ƙaddara da iko na Allah yadda hina yadda ya so ba su yi komai ba to da an karaya uzairu sai Allah ce uzairu buɗe idonka ƙarara zura ma jakinka ido kallashi ya kalli jakin ya ga duka susa ne kawai ba komai ta tare da shi in ba kashi ba sai Allah ce to dube shi kallashi zura idonka haga wanzur ilahi marika wali na ja'alaka ayatan linnas yace kalli jakinka za mu yi ma wannan jarrabawa da muka yi maka na ɗaukar rayuwa ka kashe ka da ɗari muka sake raya ka kashe jakinka da muka yi kuma za mu raya shi za mu yi ne don ka zamo aya ga mutane su gane Allah yana da iko akan komai yana da iko akan komai shi yasa nace muku babu abin da Allah bai da iko kai ne duk abin da kike bukata duk abin da kike so ki roki Allah yana da shi kuma yana iya yi babu abin da bai iya yiwa ga Allah wali na ja'alaka ayatan linnas sai Allah ya ce mai wanzur ilal idhami sai Allah ya ce kalli zura idon ka ga susuwan jakinka kaifa nan shuzuha ya za mu tayar da su kashi ne yanzu kamar an so miki naman miya ai ganin naman da aka so miki na miya ko ya iyaka te kwana uku kila wanda bai sai suwa bai kissa yasa firjin ya fito da shi da safe aka saye ke kuma aka kawo kila ko da baki daye ba a wannan lokacin kin raga saura ki dan sa a firjin bai dai wuce wata ɗaya kina ta dawuli da shi cikin firjin to a ce kashin da a ciki ke ɗauko wannan kashin bayan ke dai an guguye ke ba yare ke guguye, a ce ki mai da tsoka ga wannan kashin akwai mai iya wannan sai rabbul izza sai ce to kalli yadda za mu raya wannan kashin ƙasusuwan jakinka zai komo jaki kana kallo don ka ɗebe ta'ajjibi mamaki yadda Allah zai iya raye wannan alƙarya kaifa zuha, yadda za mu sayar da ita summa suha, sannan mu bice ta da nama mu lullube wannan kashin da nama yana kallo sai ya ga jijiyoyi sun buga ko ina duk inda jijiya take da har jijiyoyin sun lalace kashi ne kawai zalla duk inda jijiya take haka ɗaya yaga tana bugawa ta yi fi ta kai can inda taka bukata ta kai mahaɗa a haɗe wannan ta hito wannan ta hito wannan ta hito duk jijiyoyi suka gama haɗuwa ya aka yi jijiyoyi na haɗuwa gaba ɗaya kuma sai yaga jini na gudana a cikin jijiyoyin ina aka samu jini aiki ne na kun jini yana gudana sai ga zuciya tana ɗaukar jini tana fomfin na jini tana ba jijiyoyi ko ina yana gani to me rage yanzu a shimfiɗa nama a rufe jijiyoyin da jini kawai sai ya ga nama na biyowa kamar ke zuba ruwa suna malalewa tsoka na biyowa tana lullubewa tana lullubewa tana lullubewa ko da ya ahama yana kallo jaki ne ya koma jaki ya koma jaki yana haɗuwa haka ɗaya jakin ya zabura sai jaki ya kama ha ha ha ga jaki ya dawo jaki lokacin da ya ga haka falan ma ta bayyana lahu haka ne Allah ko lokacin da ya gane Allah na da iko ya raya abun da ya mutu sanda ya so inda yake so babu wahala qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yace wallahi nahi kowa sani na tabbatar Allah akan komi mai iko ne Allah yana da iko yanzu mun ce shekara ɗari ba su a ƙarni ɗaya ba wani diket kenan ƙarni ɗaya yanzu mai yawa da an yi shekara ɗari nan duk wanda a wurin gaya nan zuwa shekara ɗari babu kowa wani sabon jili ne wasu sabo ne za a tayar duk wanda an nan zuwa shekara ɗari mun tafi mun wuce wannan ƙarnin wasu na za su zo to an yi ƙarni ɗaya to ko da ya koma garin su duk waɗanda ya sani babu kowa kowa ya mutu kowa babu an taho ana mamaki ina wanga tsoho ya to ina wanga mutum ya to ya koro kisa ya koro kisa yahuda na gani haka sun kace ai wanga dan Allah na ba ya wuce kowa wanga dan Allah ne ba mutum bane da ne na Allah kun ji dalili inda suka kafirta suka ce uzairu dan Allah ne ba su gane shi ya yi tambaya ta tu'ajjibi Allah ya nuna mai sannan ya nuna ma sauran al'umma bayi na duniya Allah yana iya raya duk abin da ya so rayawa kuma san da ya so rayawa babu wahala gare shi ai ba gyaran abu adda wahala ba kago shi yahi wahala bisa ga gyaran shi to mun ji dalilin yahudawa da suka yi wannan maganar alaramma to su ko wakalatin nasarar masihu bunullah su ko nasara sai suka ce isa shine dan allah shi kuma su ma mai dalilin su alaran maka a gintu kissar da yawa amma dai kana iya ɗauko muna abin da ya faru da nana maryam alaihassalam har ya zanta dalilin ta allah ya zo da isa alaihassalam mace na haihuwa babu miji eh mace ba ta aihuwa babu miji sai na na maryam alaihi salam in na ce babu miji ko na aure ko na banza ko na aure ko na banza sai na na maryam alaihi salam Allah ya nuna wata aya nan wannan wurin to na na maryam mun san mahaifiyarta tawa Allah bakance na abun da a cikin cikinta mun san bakance alwashi ka ce in ni samu kaza kamar yanzu Allah ya baki ciki kila ke dade kina addu'a baki samu aihuwa ba sai Allah ya baki sai kice ya Allah na yi maka bakance wannan cikin da ka bani in na haife shi lafiya lau in namiji ne in ya yi wayo bayan an yaye shi zan ɗaukai in kai shi masallaci ya kama hidima Allah ya ɗora rayuwar shi haka ta yi wannan bakancin kuma ko da ta yi wannan bakancin mijinta ya rasu mijinta ya mi ya rasu to da ta yi wanga bakance cikin ƙaddarowa Allah sai zan ba namiji aka samu ba Ararama. ma لو كفل ما ودعتها إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما, وضعتها قالت رب إني وضعتها أنت أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم نانا مريم mahaifiyarta hannatu in ban manta ba da ta yi wannan bakancan to da lokacin aiho cikin ya yi falamma wada'ataha lokacin da ta haifi wannan nana maryam ɗin kalata rabbi sai ta ce ya ubangiji na ya Allah inni wada'atuha unsa gashi na aihe ta mace ni kuma na yi maka bakancan namiji shi kuma namiji ba ɗai yake da mace ba mace ba ɗai take da namiji ba walaisa zakaru kal'unsa namiji ba ɗaya yake da mace ba makwanta ce walaisa al'unsa kan zakar mace ba ɗaya take da namiji ba sai ta ce a'a walaisa zakaru kal'unsa namiji bai yi daidai ba ga ayyukan da yake yi wanda mace ka yi amma dai duk da haka wa inni ha maryama ta ce ya Allah na samu ɗiyar suna Maryam na samu ta suna Maryam ashe uwa na da dama ta sa maɗiyarta suna ko ɗanta suna eh, da yawa ina kira ga mazaje da 'yan uwan mazaje da yawa suke tauye wasu mata sai haga wani wan miji ne ko ƙanan miji kaga wai shi zai yi hukunci yadda ya kaso so ta ayu ta ayu kila kame haka tana nan da wani dan suna mai kyau tana so tattawa aiwu ta ce to mai gida ka san sunan ga ina so ne don Allah a taimaka a sa sai ka ji wani wan mijin ko kana mijin ce a ga sunan da za a sa kuma wai ta ta zaune ta tabbatu wannan akwai rashin kwatantawa sosai eh har in baka iyawa a zan 50 50 wannan karon in kai wannan karon nayi kowa sai hiji ana damawa da shi to nana maryam sai ta ce sunan diyata maryam eh nana hannatu ta ce sunan diyata maryam kuma ya allah ku bari ku ji wannan magana ku ji ku kuke aihuwa 'ya'ya ba da ke aihu ba yan uwa in an taho a kama wannan hargowa da kuwa ye wacce buta aihu ye ye ye ke ma ke aihu makon ki yi addu'a ki wa abin da ke aiwa addu'a ko abin da ke aiwa addu'a kawai sai ki kama kamin ma addu'a za ki kama ɗauka kina faɗowa ke ɗan samu dama waya za ta ɗaukawa anti na aihu ke na aihu ke na aihu E na aihu a'a a kawo miki diyar kakki kira kowa ta kwan kina aihuwa Allah ya sa ke aihu cikin ƙoshin lafiya kakki bari da ana an wanke yaron kakki bari kowa ya ɗauka a kawo miki ɗiyarki a kawo miki ɗanki ki riƙa ki mai addu'a ki mata addu'a abinda nana maryam ta yi kenan yau uwaye da yawa ne suka yi ‘ya'ya ba su yi musu addu'a ba suna da yawa suna da yawa ba daidai ba ne sai hannatu ta ce wa inni wa inni u'izu habika ya Allah ina neman mata tsari ina neman tsari ga gade ga zuwa wurinka ya Allah ka bata kariya wa zurriyataha kun ji ba ita dai ba da duk abin da za ta aihwa min shaitanar rajim daga sherin shedan jefaffe sanda ki duka ki aihu an wanke diya daukata ki roki Allah ki wa Allah ki roki Allah ki yabi Allah ki girmama Allah ki kira sunayen Allah sai ki ce ya Allah na yi tawassali da sunayenka kyakkyawa da sifofinka maɗaukaka wannan ɗiyattawa da ka bani na yi godiya ina neman ka tsare ta da duk zuriyarta daga sherin shaidan da sharrin zamanin da ake ciki sannan duk wanda za a ba a bashi ke ga wannan addu'ar ke yi lokacin da aka karba lokacin da ke aihu nan kina cikin lokacin da aka karba addu'a wurin Allah an bai wannan maganar sannan kuma ke wasali da sunayen Allah ke waɗi yake addu'a addu'an mahaifi ga da karbabbiya ce amma yau mutum nawa ke yi iyaka ke awo ki mika musu sha'a ta dauli wanga ya dauka wanga ya dauka batun addu'a babu wai ke aje sai an ta wurin taron bakwai ayi addu'a addu'a ki ta ta taron bakwai wallahi addu'a da zaki wadi yake ta duk mallaman da za a tara su yi mata addu'a ta ki ta muhimmanci to da an kai wannan addu'a ta yi wannan addu'a kai tsaye sai Allah ce fataqabbalaha rabbuha ha rabbuha biqabulin hasanin wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha hmm. qalat huwa min indillah الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن ta ɗaga hannu ta addu'a da zuriyarta da zuriyar daɗiyarta za ta aihuwa wannan jinjirawa sai Allah ya karɓa mata kuma karɓawa karɓawa mai kyau bi kabulin hasanin Allah ya ce wa an bata hana batan hasanan Allah ya tayar da ita gida mai kyau kuma tayarwa ta kirki da yake ta tashi mutum ne ya kirki duk inda za a ganta makaranta ba a kawo miki karar yake a ce ta lalace ta ci amana ga wani can ya dauke ta da agwagwa wanga ya aje mai roba roba ya dauka wancan ya aje mai mota ya dauka wanga ta dawo wanda a kasa ya taho a'a ba bata tashi bi kabulin hasanin ba ba tashi wurin kwarai ba ta tashi da tarbiyya mai kyau wa an bata hana batan hasanan an karba aka tsirar da ita wuri wuri reno mai kyau wa kafala ha zakariya ba babanta ya mutu ba sai zakariya shi ya rene ta zakariya kan da ma ya same ta sai da saboda diyan manyan mutane ce diyan mutanen kirki ce sai da aka yi jarrabawa wa zai ɗauke ta kamar yanzu a taho da naira miliyan nan naira miliyan guda a ce mu yi wa za a ba kun san sai an yi rigima fa Allah sai an yi rigima ko ni ana iya cewa a ba aran mai cika aran bai da aure bai kamata a bashi ba ni Allah yi dai kila dan bani shi wanga yana da aure in dan ginta mai saura aran ma dan dan mai wani abu haka suka yi manyan mutane sai aka ce to ayi ayi ƙuri'a aka yi ƙuri'a kuma ƙuri'an nan jewa alƙalumma na saman ruwa duk wanda ya jefa alƙalami ne saman ruwa ya yi tsaye tsaf to shi Allah ya dahire ne wannan nana Maryam kowa ya to ya jefa sai alƙalami ya faɗi ruwa su jayi ya jefa ya faɗi su jayi ya jewa su faɗi su jayi ana kawowa ga zakariya alaihi salam yana jehawa cap sai alƙalami ya tsaye saman gulbi cap ya yi tsaye sai suka ce mun sallama kai Allah ka son kare ni wannan yarinyar na Maryam to saboda ba uwarta ta ce za ta kai ta yi hidimar masallaci ba zakariya alaihi salam ya ci gaba da renon yarinyar nan ya ci gaba da renonta har ta kai matsayi ta girma makon sai yayi mata gidan sama a masallaci inda babu mai zuwa sai shi kawai ko shi in zena ya kai abinci tsani ya ka azawa tsani in ya aza tsani ya tattaka ya kai mata abinci in ya sauko sai a ɗauke tsani a kai a aje ba mai zuwa wurinta to haka aka yi yau da gobe yau da gobe wata rana na na maryam ta girma ta kai cikakken mace sai ga al'ada ta zo ta yi al'ada tana buƙatar ta je ta yi wanka sai ta fita ta wurin nuri nesa ana nan واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا mm. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ya Allah ya ce wa kurfil kitabi Maryam ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka tunatar da su ka wa'aztar da su ga labarin na na Maryam alaihi salam Idan tabbatar min ahliha makanan sharqiyya yayin da ta taso tabbar mutanenta ta nufaci gabas ga gari ta tafi wuri mai nisa inda babu mai ganinta saboda wannan lokacin mata ne masu kunya ba irin yanzu da muke ba yanzu kan sai dai Allah ya sauwaka ya kawo mana gyara batun kunya babu yanzu ma mace idan ta to tsirara kuri ta kai ganin ta kai ta burge ta waye tsirara ni nake ni bi tsirara ta sayo tufafin da duk abun da a jikinta yana bayyanuwa to me rage babu tattahi ta gabas ga gari tattafi nesa makanin sharkiya fatakadat min dunihim hijaban sai ta je ta riki wata wani kariya inda babu mai ganinta tana son ta yi wanka na ƙari ta da ta yi tana cikin haka ta gama wanka tana ganin ta boye inda babu wanda ka iya zuwa wurin ya ganta Allah ce fa arsalna ilai haruhana wannan zai nuna muku akwai abin da za mu gane cewa ashe mata suna ɗaukar ciki ne yayin da suka game al'ada gama al'ada su zuwa sati biyu sai Allah ya aiko mata wani mutum wannan mala'iki ne amma ya zo mata da siffan mutum fa arsalna ilaiha ruhana Allah ce sai muka aiko mata ruhinmu to wane na ruhin ruhin Allah wa ruhi mala'ika jibril shine ruhu in ka ji Allah ya ambaci ruhu to cikin qur'ani in ba wurin kissa annabi isa alaihi salam ba to jibrilu ne ake magana sai Allah ya aiko mata jibrilu fa arsalna ilaiha ruhana ba mala'iki ya zo mata ba in mala'iki ya zo mata za ta rikice ne ba ta ko iya kallo ta macewa za ta yi fata matsala ha basharan sauya sai ya zo ya taho mata da siffat mutum matashi kyakkyawa da shi hanson boye iri yadda kuka cewa yanzu in keta kina hango shi kice masha Allah na yi nasara wallahi soyayya zalla in keta sai ki ce soyayya tsalla irin namijin da nika so gashi Allah ya kawo min ina wannan mace kirki ce mai imani tana hango shi tun kamin ya kawo قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك sai ta ce ina neman mai rahama wane ne mai rahama Allah ce kuli du'ullaha kuli du'ullaha aw du'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ta ce ina neman mai rahama shine Allah ina neman Allah tsari daga gare ka kakka iso wurin ga ka juya ka koma amma wa in kunta taqiya kai in mai jin tsoron Allah ne in mutumin Allah ne kana jin tsoron Allah ina neman tsarin Allah gare ka yi yuton ka koma kar ka zo wurina yau ya muke kuwa kai kanku mahi yawa ba ina nufin waɗanda an masallaci ba ku imanin ku ya yawa ina nufin jinsin mata yanzu mahi yawa su ka kai kansu wurin sabon Allah su a kai kansu wurin sabon Allah in kunta taqiya in kai kana jin tsoron Allah kaka kusanto wurin ga sai ya buɗe baki ya ce mata mi alarama qala ma ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya yace to saurara ki jiya maryam ni nan da ke gani na ba mutunan banza bane ma ana rasul rabbiki ni manzon ubangijinki ne manzon uban natsu kwantar da hankalinki ba mutumin banza ba ne saƙo ne ni wanzo ne daga rabbul izza zuwa gare ki tumi ka tahoyi ya ce le ahaba laki gulaman zakiya na to in ba ki ɗa ɗa babban magana le ahaba laki gulaman zakiya haziki tsarkakakke ta ce ɗawa ta a'a kai wani abu sai Allah li'ahaba laki gulaman zakiya abun ya kwance mana na maryam kai ta kasa tunanin ta ya kasa ɗaukar irin wannan maganar ta ga magana kamar almara kai mata kuma tabbas ce dan daga Allah ne to amma ta yi magana ko ta shiru qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya tace mai bawan Allah ba bawan Allah anna yakunu li ghulamun haka ne ko tace ta yaya za a ce yau zan samu da wa lam yamsasni basharun babu wani ɗa namiji da ya taɓa taka ni duniya babu shi babu walam yamsasani basharun babu ban taba aure ba bale a ce ina da miji na samu ciki kuma daban da mijin ga walam aku ba ni ba karuwa bace ban da miji ban karuwanci ta yaya za a ce zan samu ɗa yau gani da ɗa wannan magana akwai nauyi cikinta ya mai san mata raddi me yace mata qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya sai malaika jibrilu ku kallina na maryam suna sa'in sai yawu da ita da mala'ika jibiru alaihi salam ta faɗi ya faɗi suna masayan magana ta faɗi ya faɗi sai ce mata ƙala ka zaliki ƙala rabbuki ya ce ni saurara ki ji haka ubangijin ke ce za a yi ba ni na ba fa. ni wanga saƙon da nika waɗa miki magana ce ta Allah ba tau ba ƙala ka zaliki ƙala rabbuki ubangijin ke ce haka za a yi kuma huwa alayya hayyin ni wanga umarnin da Allah ya ce in yi abu ne mai sauki wuri na babu wahala ciki ba ki da yanzu yanzu wai kun taba ganin yi ciki a haihu awa daya to sai na na maryam da cikin da aihuwa ta da magana ta duk bai wuce awa daya ba ke nan sai ke wata tara ko bakwai ko shidda eh huwa alayya hayyin wali na ja'alahu ayatan linnas yace kuma dan musashi, abin lura ga mutane mutane su gane Allah yana da iko akan komai wa rahmatan kuma rahama ce daga wurin mu inji Allah subhanahu ta'ala wa kana amran makadiya kuma al'amarin an riga an hukunta ko ki so ko ki so ko ki yadda ko ki yadda ko ki lamunce ko ki lamunce an rufe atil akala mujibatu sufu magana ta riga ta kare baki barin wurin ga sai ke tai da ɗagoye. ko da kika koma wurin zaman ki da ɗanki goye wallahi za ki je da shi to ya an kai za ta samun cikin ga ana nan ma kila kana iya koma ƙarshen taharim kana iya hararuwa ومريم ابنة عمران التي ومريم عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين يا باين الله الله سبحانه وتعالى ما يكوني أكن كومي mala'ika jibrilu bai taɓi jikin na na maryam ba aka ce hannun rigatta wannan hannun rigat kun san ku ba a cika yi muku mai macewa ba ko mai haɗi aka yi haka e wani ma kai mutum na shigewa don kaga wata yin ta yi haka sai yara ta yi haka sai ya kama irin hannun rigar nan haka sai ya yi bushi ya yi kun ga bushin da an kai fa na fihi min ruhina Yana wanga bushin ciki har ya shiga ciki ya mi Allahu akbar ciki ya shiga kawai yana wannan bushin sai ta ga cikin tana girma yana girma sha yanzu Allahu akbar sha yanzu Allah kai yadda iko akan komi da ta ga haka ta tabbatu sai ta yarda da hukuncin ubangijinta ta sallama illa yanzu abinda annan ta katurar da di ya za ta huskanci mutanenta ni za ta ce musu abin kunya ba daɗi ba ita yanzu ba abin kunyan nan ta yi ba amma ga tana gibin ya za ta tunkari mutane a kalle ta babu miji ba ta karuwanci ana ganin ɗiyan mutanen kirki ce babanta mutunan kirki innata mutum ne kirki mai raunanta mutunan kirki saboda kirki da mutuncinta saman masallaci akai mata gida ba ta zuwa ko ina ba ta hulɗa da kowa ba ta mu'amala da kowa yau ga ta da jariri goye yanzu mu ɗauka gana na maryam nan ciki ya girma kowa ya ɗauka gata nan ciki ya zango dan ƙato to alaran mu ta ɗo ciki mika faruwa فحملته فانتبذت به مكانا قصيا yanzu inda ta yi wankan ga ba nan ta ɗo ciki ba to ta kasa tsayi wurin nan fahamalatu kun san idan cikin mace kai wata tara tahiya ma sai an yi dubara tahiya sai an yi mi sai an yi dubara rauni saman rauni haka ta lallaba tana ɗauke da cikin ga kuma ciki na sabon wadda bata taba aihuwa ba ma bata taba ba yanzu wadda bata taba aihuwa ba ita dai cikin daji kuma ga ta za ta aihu bata ma sanya aka yankan cibi ba ya aka wanke yaro kai karshen ta kila bata ko sanya ake iya tsugunawa dan ko wurin aihuwa akwai irin yanayin da ya kamata mai aihuwa ta zama dan da yawa wadda bata iya bata ji wahala sai ta zauna dan sai ya mutu haka ne ko ba haka ba shi yasa akwai dubaru eh ku nemi irin ingozi din nan irin masu nunawa yadda aka yi dan a sani ko da ba a zuwa asibiti don wata in ta ji zahi sai ta taushe abin sai ya mutu to fa hamalatu fanta bazat bihi makanan kasuya ta ɗau cikin ta tabi da shi makon ta koma gida kun sai na ta yi ta ƙara shiga cikin daji fanta bazat bihi makanan kasuya tana nan tana tahiya kusan mun ce muku da ɗaukar cikin da aihuwa ta yi da duk abin da za a yi bai wuce awa ɗaya tana nan tana cikin tahiyar ga ka haruwa da ran ma fa aja ahal bakhadu ila النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاط سينا قد تزومتا na gudu ta yi mi ta Eh, kun san naƙuda wadda duk ta taɓa aihuwa nan ta san yadda naƙuda take ba ka zama ka ji daɗi ba ka kwanta ka ji daɗi in ka tsugunna babu daɗi in ka yi tsaye babu daɗi wallahi malam babu duk abin da aka yi ba a jin daɗi sai wai ya hito za a zauna lahiya wallahi sai ya hito amma in ba a samu matsala ba in ya hito yana hitowa an wuce wurin kamar ba a yi ba sai ce kai na sha wahala to yanzu ina wahalar ta tafi to fa ja ahal makhat sai naƙuda ta zo ta zo mata ko da ta zo mata tana ƙarƙashin wani busasshen icce na dabino ya bushe kore ne ila jiz'in nakhl kore ne bai da komi babu ya'ya babu fiffike ya bushe gaba daya kun san me take goranta qalat ya laitani tace kai cona wayyo ni Allah na na Maryama Wayyo ni Allah Maryama mutu kabla haza da a ce kamin yau na mutu na huta kai Allah ka raba mu da abin kunya Allah ka raba mu da abin kunya ki aihu babu miji abin kunya ne gana na maryam tana cewa da Allah ya kashe ta kamin yau wa kuntu na sayan mansiya ta ce in kasance mantacciya abin mancewa wallahi mace da ni babu ni ma gaba ɗaya ba a yi ni ba to na kuda wata taho babu ruwa babu abinci babu komi daga ita sai ɗan zana da ta da shi mai haihuwa na zuwa da zane guda wasu ma yanzu suna za ga sai an cika akwati da kaya a ta asibiti sai an cika akwati yau ga ta ita ɗaya cikin daji babu to ga ta guranci da Allah ya kashe ta a cikin kwandon mantuwa a mance da ita tana nan tana ga maganar naƙudat ga ɗan albarka ya faɗo ɗan albarka ya mi ɗan albarka ya faɗo ke yanzu da Allah kina aihuwa abinda ke aihuwa ya ce sannu da aiki ayya da ke da masu jinya da masu cewa a ɗauko ban san wanda za a bari wurin ba za a yi rigan gato ya ta bakin gate wani abu sai Allah to ana rama mai faru kenan wa huzzi ilayki bid'in ana rama yori basi قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا يا إدان البركة فناداها من تحتها wane ne min tatiya duk da malamai sun yi magana amma aidan ne da ya faɗo jaririn da ta aiwa isa alaihi salam ba tana cikin damuwa ba uwa tai ina ɗiyan albarka ina ɗiyan albarka kada ku yadda ku sa mahaifanku cikin bakin ciki da damuwa duk yadda ku haga mahaifanku cikin damuwa duk hanyar da aka bi in dai ana iya walwalewa a yi kokari a hidda uwa da uba cikin damuwa ka a bari su zauna cikin damuwa ga jariri fanadaha min tahtiha wanda a ƙarƙashin ta jaririn ga sai ya kire ta ya ce umma ya ce Allah ta hazani kada ki bakin ciki bar damuwa don ki aihe ni kakki damu umma yanzu dai abin ya kamata ki kula yanzu a samu abincin da zaki ci ta kwanke wahala sosai umma qad ja'ala rabbuki taki ya ce dibanan ƙasan inda ƙasan ganan diba ƙasa ga marmaro na Allah zai fito miki da ruwa ta ki ɗiba ki wanka ki sha bayan ya ce ga ruwa nan ɗebe damuwar cewa ke a akwai matsala babu matsala yanzu dai ga ruwa mai jego na buƙatar ruwa ko ba ta buƙatar ruwa tana buƙatar ruwa ya ce ga ruwa in eh, an samu ruwa akwai abin da aka bukata ana bukata abinci ya ce to su ruwa ki diba ga ruwa na Allah zai bubbugo cikin dajin ga yanzu nan wurin ga to magana abincin ma. wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqitu alayki rubaban janiya mun ce muku ta zauna karkashin busasshen iccen dabino ya bushe tana bukata abinci sai ce umma kama iccen nan na dabino ɗan girgiza shi haka jijjiga shi tana jijjigawa iccen yan rayu har yayi lillibo yayi kunne kenan har yayi hure har yayi yaya har dabino yayi na tana jijjigawa duk lokaci guda tana jijjigawa ya ce wa khuzzi ilayki bi in nakhla haka ne ko sakit alaiki rutuban janiya yace lubiya da bino lahiyayye kina jijjigawa zai faɗo tana jijjigawa da raya da binon da hure ne da 'ya'ya da nina da faɗo wasu lokaci guda tana jijjigawa sai ga ɗiyan da bino ne nan suna faɗowa ga dabino ga ruwa waka wada wata ga maganat ɗanta isa alaihi salam babu kowa tare da ta ba shi ba sai ce to mamutun da ke ga garuwa ga dabino me ya kamata ki yi fakuli wa shirabi wa qarri aina fa imma tarayna min al-bashari ahadan فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا سيتي أمة تتي أم إذا ما تسلم أنزو يتي فقولي وشربي إيه ka'ida ba sai an ci aka sha ba ya yanzu cinci da bino ki ci ci iyawayinki in ke goshi washe sharabi ki sha ruwa yanzu na na maryam mukalla ga ta nan tana cin dabino ta ci iya cikinta ta ɗoba ruwa ta sha yagga yanzu matsalar yunwa da wata damuwa na yunwa ta gushe sai ce to kuma shawara da zan baki wa karri aina ni nan da ki gane ni in zama na tsohon ido gare ki duk wata matsala ki cire ta ki ji daɗi ki farin ciki da samuna wa karri aina idan ki rasu da ni ki farin ciki da ni ta ce to kai yanzu duk wanda na haɗu da shi ya kama mi zan yi mai yanzu an ce min ina ni samo ka in ce a'a mi zan ce ma mutane fiya wuta ni sha ka hwado ya zan yi sai ce ke fa in mata da yin na min a ahadin haka na ko ya ce yanzu ki ɗaukan ki goya umma ta ɗauki abinta ko ta goya an kama hanya ya ce in kina ta tahiya duk wanda ki haɗu da shi wani mutum duk mutumin da ki haɗu da shi ya yi miki magana a maryam lahiya ni ga nake da jariri faƙuli inni nazartu lirrahmani sama ki ce na yi alƙawali na yi bakance ga Allah zan yi azumi ban magana kun san can da in ana azumi ba a magana da an yi suhur ba a koma magana sai an buɗe baki don Allah yanzu an haɗa mana da haka kun ha gani eh ashe mu namu mai sauƙi na su da sun ɗauka ba a magana sai an buɗe baki ke ko ba magana ba har zage-zage yi kai dan kaza kaza zan ci kaza kaza ka Allah ɗebe ma kaza Allah ma la haula wala quwwata illa billah anti sa'ima annabi ya ce mai azumi ko wata ta zage ki kice inni sa'imun inni sa'imun wata za ta kira ki ta ce miki yak kaza kaza ki ce Allah sarki Allah ya miki albarka ni azumi ne kai ke jira da azumin ki amma wata in waccan ta yi mata guda sai ta yi mata goma ni kika ce ma yau kaza kaza kakan kakan kakan babban babban kaza kina azumi ya ce to ki ce inni nazartu lirrahmani sauma na yi alwashi bakance ga Allah su bi hana subhanahu ala yau ina azumi falan ma in insiya yau ba zan yi magana ba gaba daya sai bayan ce na buɗe baki kun ga yanzu duk mai son hiji ta bakinta ya an kai ta samu ɗanɗa? to ɗan ya ba ta shawara ashe uwaye ku saurara ku ji ana ɗaukar shawarar ɗiya ko ba a ɗauka eh kake anwani kuna ji uwaye na kake anwani da fawaki to yaushe ba ni ne a ki ba kika cewa mm wallahi da yawa haka aihuwar ɗa ya hika haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba kina da kina ganin ta ya karara ma ki aihe ta ko Allah ya mata basira da hikima da tunani irin wanda baki da ku zan ba ku shawara in sun kawo kuma ku zan lura kake cito da Allah ke yanzu ke isa ki toke kira ban shawara da kariyo ayya ke zan so kuwa shawara shawararta dan gashi ni dan ya bana na Maryama shawara kuma ta dauka to yanzu ga ta nan kowa ya kalla ga ta nan tare tare tana ta ya ga ta nan goye da Isa alaihi salam ta shigo gari ana rama mike haruwa فأتت فكلي واشربي <laughs> فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قومها sai ga na Maryam ta zo ma mutanen ta jariri ta hamilu ga ta dauke da shi tau mutane an samu abin magana ce ha watan nan nata na cegumi abun cegumi ya samu kun san akwai masu a ƙarar su waɗa maka akwai masu ɗallaɓewa akwai masu gugar zana kai an masu gugar bango akwai Kalu ya maryamu wayanda ka magana maya suka ce a ah, ke maryam Kalu ya maryamu laqad ita shai amfariya wallahi ke taho da abun kunya abun kyama abun kunya dan shege la ilaha illallah muhammadur rasulullah laqad ita shai amfariya ke taho da abun kunya ina ki samo shi ke dai baki da miji kenan karuwanci yi. ashe ke mazina ce laqad ita shai amfariya su a ƙara da cewa mi يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا wannan kuma zai nuna mana idan mutum ya kana da uwayen kirki ana tunanin ka zanna kirki ina fata kuna ganewa duk da ana iya samun na kirki gidan kirki a samu mutumin ya fito mutumin banza a samu gidan banza a samu mutumin kirki ya fito amma dai an fi zaton a samu wuta a makera ina fatar an gane gidan kirki an fi zaton a samu mutanen kirki ma kana abokin a sau'in suka ce ke babanki ba mazinaci ne ba mugun mutum bane babanki kowa ya san ba mazinaci bane bai zina to misa ki koyi da shi ba ki koyi da shi ba wa ma kana ta ba giya mahaifiyarki ba karuwa bace ba ta taba zina ba ba karuwa bace ba ta zina ya bayan Allah ashe zina abin muni ce kowa ta yi ƙoƙari ta tsara kanta uwaye ku dinga waɗiyanku addu'a ku dinga waɗiyanku addu'a Allah ya tsare su da kurayen zamani su ci mutuncin 'ya'yanku su walakanta su ke ko an ruɗo ki da waya sakara ko kuɗin anko ke ke ba shi abin da ya fi tsada da mutunci a jikinki wanda daga nan bai koma bai koma mutunta ki da san da bai samu bukata ta ba kullun ya nemi ki kira hamsin da ke mai flashin zai kiro lafiya mi ake ciki kina mallaka mai kanki sai ke kira ki kashe sai ke kira goma ki dauka ke ni ke damun wallahi ke wallahi damun mi kika nuhi ni ban san takura a ya kare da kes ki malama ya kare da kesinki wa ma kanat muke bagiya mahaifiyarki ba karuwa ce ba ta alƙawarin an ce ka ta yi magana ba ga jariri goye kar ku manta mun jayi wannan ne don mu nuna muku me yasa nasara suka ce isa ɗan allah ne sauran tibiyar على رممي فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه سيتدقى هنو تيمس هكا باين أقول با ba da ni za ku magana ba ta koce musu komi ba haka ta nuna musu sai su haka leta suka ce amma dai keran muna kalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi magana da wanda a cikin zanen goyo jariri ya jariri zai magana mun taba gana haka nan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya to yau ko za a yi in ba ku saba in ba ku saba yi ba yau za ku yi sai mu yi arama قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا to ga magana jariri bayan maganar da ya ware yi da mahaifiya yi ga magana da ya fara yi da mutane da ka tambaya ya an kai inna ta ta samai sai ce ta ku saurara jariri qala inni abdullah kun ga tunnan farkon abin da ya ce bai ce inni ilahun ba sai ce inni abdullah ni bawan Allah ne kaga tun nan ya noke ka a ce mai Allah ka a ce mai dan Allah kuma niyar kitabi Allah zai bar littafi za a so komin da littafi waje ni na ni nina da kuwa gani na Allah ya sani zan zamo annabi kowa ya yi haka yanzu batun cegumi. zargin na na maryam ya wuce daɗa yanzu ina abin mamaki jariri na magana kuma magana irin wanda ko wanda ya goge sai ya iya sai gwani wurin iya tsara magana ga abin da ya in inni abdullahi na farko ya ce ni bawan allah ne ataniyal kitaba Allah ya bani zai bani littafi waje na nabiyan kuma Allah ya sani zan zamo annabi nan gaba kaɗan dami kuma waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani mhm. wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya yace waja'alani mubarakan kuma ku saurara ni Allah ya sani mai albarka duk inda nake albarka gare ni aina ma kuntu duk inda nake Allah ya sani mai albarka wa awsani bis salati kuma Allah ya yi min umarni da in zan yin sallah waz zakati ya min umarni in na samu dukiyar da aka yadda zaka in hisuwa ma tu hayya matsawa ina rayi akwai magana ta ƙarshe wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah sarki Isa alayhi salam aya wai amma ba ta hanyar uba ba ko uwa ɗaya gare sai ce kuma Allah ya ce wa barran da walidati Allah ya sani in zan mai da'a ga mahaifiyata ina yaya suke ku ji tsoron Allah ku dinga wa mahaifanku da'a ku bar ruce ido ku dinga yi musu da'a matsawa abun da suka son nan babu sabon Allah ko da ya saba da ra'ayinki ki hakuri Allah zai mahita sai ce wa barran da Allah ya sani in zan mai wa mahaifiyata da'a walam ya yaj'alni jabbaran Allah bai sanya ni jabbari shaqihi ba mara shi jin magana shaqiya bai sanya ni tababbe ba dan wuta ni dan mutumin kirki ne akwai wata magana ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون الله ذلك عيسى بن مريم تو وان isan da yayi magana tun inda muka yi to hatta wa yanzu Allah ce wannan wa shine Isa dan Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtaru ita an magana ta gaskiya da suka sabani wasu su ce Allah ne Allah Allah Isa Allah Maryam Allah Trinity ko wasu kuma su ce a'a dan Allah ne dai to Allah ce duka babu ɗai cikin waɗanga da suka faɗa to shi yasa nasara sai suka ce isa wa kalatin nasara almasihu bunulla su nasara sai suka ce isa dan allah ne to shi kuma isa alaihi salam tun harko ya faɗa musu shi inni abdullahi amma saboda adilcin allah ana nuna min saura yan mintuna kaɗan saboda adilcin allah ranar kiyama waɗanda suka riƙi isa allah sai Allah ya tse da su ga Isa ga su Allah zai tambi Isa alaramma ƙarshen suratu Ma'ida وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس السليم حقا إن كنت إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك إنك أنت علام الغيوب yanzu duk wanga abun da annabi isa alaihi salam ya yi harko yana ce musu shi bawan allah ne amma gaban Allah sai da Allah tsaye da shi gaban jama'ar duniya da su nan nasaran Allah ce wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam ka tuna ya annabi sallallahu alaihi wasallam da ku da kuka ji nan da mu da muke faɗa Allah zai ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai kace Allah kai kace ma anta qulta nasi kai kace ma mutane su rike ka kai da mahaifiyarka alloli guda biyu bayan ni Allah kai ka bada umarni kace a rike ka Allah innaka Allah Allahu akbar Isa alaihi salam yace qala subhanak yace tsarki ya tabbatar maka ya Allah qala subhanak akwai tausayi akwai tausayi ma kuni li ana kula ma sali bi bihaq ya ce wallahi bai yiwuwa gare ni in hada abin da ba daidai ba bai yiwuwa hada abin da ba gaskiya ba ni yanzu in ce Allah nake in ce mamata Allah wallahi wannan magana ta yi ƙarhi na Allah ban faɗa haka ba nan da annan mu da muka zo da su da suka ce dan Allah ya kwale ta kowa ya gane saboda mi wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ma yakunu li ana aqula ma laysa li bihaq isa alaihi salam ya sake mai da magana ya ce in kuntu kultu. haka ne ko ya Allah in na hudi magana da alimta ka sani akwai abin da Allah bai sani ba ya ce ya Allah in na hudi wagga magana cewa a riƙan matsayin Allah in na ta Allah Allah ka sani in kuntu kultu qultu da alimta saboda mi ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da a cikin rayuwata ya Allah wala a'lamu ma fi nafsi ban san abin da a cikin rayuwarka ba innaka anta ya ce ya Allah kai al'allamu ne mafi sanin abin da ya koyu ne kai ka kowa sanin gaibi abin da ya koyu Allah ina haɗo ga magana ka sani to dalilan da yasa su ma nasara suka riƙi isa alaihi salam suka ce ɗan Allah ne to su ko larabawa na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamin a aiko shi su ko sun ce mala'iku 'ya'yan Allah ne ana nan ma kana iya suratul zukhruf وجعلوا الملائكة الذين هم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم, أشهدوا خلقهم ستكتب ستكتب شهادتهم ويسألون الله تسوكم لا ربا وسك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا سيسوك سنيا ملائكون سكباين الله نسيسوك ملائكون mata ne kuma ɗiyan Allah ne wai kaga rashin adalci su ba hausan ɗiya mata larabawa da aka yi to ba su san ɗiya mata kashe su suka yi yau da za a mutum mata ta za ta ɗau ciki yana kasuwa mata ta ta aihu a to a mai bushara a ce matarka ta aihu ya ce mi aka samu a ce ɗiya to sai ya yi ni bewa kowa magana ba saboda bakin ciki wai abun da ba su so don sun rammau Allah wai shi suka cewa mala'iku mata ne kuma ɗayan Allah ne son kan ya yawa to misa ma inda abin da yiwa na tun da su maza suka so su ce maza ne don son kai waje alul mala'ikatan ladina hum ibadun rahmani sa sai Allah ce tambasu a shaidu khalqahum suna nan mun halicci mala'iku har sun gano mala'iku mata ne kuma ɗiyana ne satuktabu shahadatuhum Allah ce za mu rubuta wagag magana da suka faɗa kuma wallahi za mu tambayi su ranar kiyama kan wannan yanzu ka ce Allah na datu wace ta amma ta Allah wasanta Allah na rama mata an taba ganin namijin da aihu yanzu mun ji mace ta aihu babu miji to a haɗa mana namijin da aihu babu mata ko mutum guda duk duniya tun warkonta tun annabi adam ta huwanu a haɗa muna namiji guda da an ka jiyo gashi ya aihu ni ne muku magana munan mutane to shi Allah ya bukata te Allah bai da mata bai bukata بديع السماوات بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم yanzu da Allah bari in tambaye ku mu dibi yau mu daina cikin masallacin ga wa halice mu mun yadda mun sallama to da Allah wanda zai iya halitta waɗanga mi bukata ta gada a faɗa min ni na da nika ban da ban ni ka son agaji ni da ban iya komi ni ka son ɗaya yanzu duk wanda a gurin ga Allah ya halitta to ni Allah zai yi daɗa. to badi'us samawati ne shi ya kagi sama badi'us samawati kuma shi ya kagi ƙasa ka dibi sama bakwai ƙasa bakwai da duk abin da a cikinsu Allah ya kaga bai gani ga kowa ba ni zai yi da ɗa ni a bukata te Allah ce a tambayi ku an na ya kuna lahu a a'a ma za a yi Allah hizan hina da ɗa walam ta kullahu sahiba Allah bai da mata eh shi nan tambaye ku a faɗa min a faɗa mana kila cikin unguwarku akwai namijin da kun kaga bai da mata kuma gashi an ya aihu eh sai kun kaji dai an ka ce wa an ka ce wallahi mudi ya aihu ya aihu to ina ya aihu ko yana da matar in Allah ya ga dama sai ya hana mata aiwa ki aiwat ko kuma shi din ga mata kila sai ta ta ce don Allah ta a dan yi hankuri da dan tayin dan samu wani wuri babu wurin aiwa ba kago ba babu mahaifa walam takul lahu sahiba bai da mata kai Allah ce ba wannan ba wa khalaqa kull shay'i komai Allah shi ya halice shi wa huwa bi kulli shay'in shi kuma Allah akan komi masani ne mal lokaci ya cika to lokacin rakodin ya cika kuma nan za mu tsaya kila sai tambayoyi in akwai wa'anda duk da mun ce ya kamata tambayoyin hizan a rubuto sai a je da su gobe sai a ansa su wa'anda aka yi kuma sai a je da su a ansa ina ganin zai fi duk tambayar da ka bukata a yi mata bincike mai kyau a yi saboda tambaya ta yi haɗari bisa ga wannan karatun da muka yi fatawa na da haɗari kwarai ina fatar an gane don haka in akwai da yake je ba a bamu tambayoyi ko ɗaya da muka je da su ba amma in akwai wasu wa'anda aka rubuta to ana iya ɗan tahowa ƙila ko da minti ɗaya ne ko biyu in mun kalli wa'anda ya kamata a ɗan ansa sai a ɗan ansa kuma ina ganin sai mu rufe haka insha Allahu nan za mu taƙaita. to shikenan insha Allahu za a yi eh shikenan kana kashe subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik